Delu mace ce mai mutunci sosai da ke fafutkar ainin ga duk wani halin matsalar da zai gito mata bugu da ƙari ta shiga ga dangadan ga kare haƙƙin mata. Tana nuna niyyar zuwa neman jagorancin ƙasa cikin yanayin da maza suka mamaye. Amina Isaka, 'yar wasan bandariya wadda ta rungumi akto na zaman Delu na sa zucin ƙwarai ga halin ƙarhin da mata ke da shi. A gani na an samu ci gaba. Yanzu mutane sun ɗauki abun da kulawa sosai kuma a yanzu akwai mata masu gwagwarmaya. Gaskiya akwai su da yawa. Ina zaton wanga fim ɗin drama zai kara ba da hamzari ga mata. A faɗar ministan rayar da al'adu wannan fim ya zo daidai lokaci Asumana Malam Isa ya ce wannan film mai suna Delu zai tallafa mu kawo buɗi ga canza halayenmu lamarin da ya kasance babbar famar da harabar ministan ta sake yi. Ina tsammanin misalin farko mai ƙayatarwa ne a Nijar na a shirya dramar film ta hanyar talabijin mai ɗaukar kashin babi babi 52. da ke bayani bisa fuskar canjin halaye. Masu tsare-tsaren wasannin kwaikwayo su mai da hankali shine ne muke bukata su sanya kaimi a kai mu kuma za mu kasance kusa ga duk waɗanda ke bisa wannan manufa. Eh, duk da samun nasara ga wannan gwaji na farko, furudisan film ɗin Delu Suleiman Mamman ya hango wasu raguwa bisa ƙwarewa da ya ɗauka abinda ya kamata a daidaita. Eh, Siri Delu ya plan Film ɗin drama mai suna da Luna ɗauke da sakonni da ke zuwa wajen al'umma A gani na idan aka ci gaba ba ila shakka za a samu sauyi. Ci gaban film ɗin drama ina tsammani ta hanyar shirya su wancan yayi wanga yayi a taru a tafi tare. Ta haka ne za a cimma maguri A kuma girka ingantattar siyasa mai tallafawa domin silma ta girku ta ci gaba. Ina zaton yau mutum da yawa sun tsunduma ga shirya film ba tare da samun gimshikan masaniyar gudanar da aikin shi kuma silma na da gimshikan shi na farko sai an san su kamin a ce babbar kwamfala shi dai wannan film mai suna delu a yanzu cikin harshen hausa aka gudanar da shi zubin sauyin da za a mashi da harshen faransanci nan da 'yan watanni zai bayyana